sha shida ko ashirin da shida ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shine mu na ashirin da shida kuma majalisi na ƙarshe insha ta'ala a cikin darussanmu na wannan shekara na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata muna nan a cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta 112 ko za mu tashi akan aya ta 113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 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم وانا آية من kaɗan daga cikin abubuwan da ta kunsa a cikin darasin da ya gabata cewa duk wanda ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ta'a da biyayya ga Allah kuma ya kyautata aiki ya yi ihsani a wurin aiki falahu azruhu inda rabbih to wannan sakamakon shi yana wurin ubangijin shi Allah ya aje mai zai je ya samu abin shi wala khawfun alaihim duk wanda suka sifanci da wannan sifar kuma ba su da wani abun tsoro da suke jin tsoro a gaba wala hum yahzanun kuma ba su da wani abu da zai sa musu damuwa da bakin ciki a baya da za su bari wannan ayar tana da daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa a can Allah maɗaukacin sarki a wannan ayar Allah ya yi magana a kan sifar wanda ya cancanci ya zama ɗan aljanna, saɓanin waccan da'awar da Yahudawa suke yi da Nasara ta cewa su ne za su shiga aljanna, sai aka ba da sifa. To shi yasa a nan Allah ya tabbatar mana cewa ba a shiga aljanna sai da addini, sannan kuma babu wanda ya fi kyakkyawan addini duk wanda zai yi da'awar addini to babu addinin da ya fi kyau fiye da wanda yake aslama waje lillah ya miƙa wuya ga Allah addinin yake yi na gaske ba wai abin da ya ga dama yake zaɓa ya yi a addinin ba abin da kuma bai mai ya bari ba to babu mafi kyan addini a cikin al'umma gaba ɗaya fiye da wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah sannan wa huwa muhsinun ya kyautata aiki yayi aiki kamar yadda Allah ya ce sannan kuma yayi aiki dan Allah da neman yarda Allah haka wannan ayar ta zo ta sake tabbatar mana da wannan sifar na cewa babu wanda zai yi da'awar addini fiye da wanda ya tsaya akan waɗannan sifofin su ne sifar mai addini na ƙarshe sannan a ciki sai Allah ya ƙara a wannan ayar da cewa wata ba'a millata Ibrahim Hanifa, sannan mutum ya bi hanyar annabi Ibrahim, miƙaƙƙiyar hanya, wadda ta ƙunshi kauce ma duk wani abu na shirka da kuma tsayuwa a kan tauhidin Allah. Ta haka hanyar annabi Ibrahim, ita ma ta ƙunshi aslama waje hahulillah wa huwa muhsinun. Shi yasa sai Allah ya haɗa wannan sifofin guda biyu da cewa kuma mutum ya bi hanyar annabi Ibrahim. Wata hanya ce ta annabi Ibrahim ita ce miƙa wuya ga Allah, shi yasa Allah ya faɗa mana, iz lahu rabbuhu aslim, ƙala aslamtu li rabbil alami, na miƙa wuya ga Ubangijin halittu, na miƙa wuya ga Allah shi ne mimman aslama wajahahu lillah. Da haka Allah ya ambaci annabi Ibrahim saboda shi ne jagoran masu miƙa wuya ga Allah. Shi ne wanda in Allah ya ce a yi ko zuciyar shi tana so ko ba ta so ko ta yi mai daɗi ko ba ta yi mai daɗi ba kai tsaye yake miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah kamar yadda ya gabata a baya a misalin da ya wuce yadda Allah ya umarce shi da ya yanka ɗa kuma ya kamo ɗan ya danne zai yanka sai da ya miƙa wuya aslama wajahu lillahi Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin da shi da ɗan gaba ɗaya kowa ya miƙa wuya ga Allah kawai a zartar da hukuncin Allah sai Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin aure, sai muka fanshi ɗan da wani abin yanka mai girma muka kawo abin da za a fanshe shi da shi inda bai yi wannan miƙa wuyar ba ya tafi akan zai yi aikin ɗari bisa ɗari da ya saba ma Allah da kuma Allah ba zai bashi ba da kuma wannan hukuncin ba a ɗauke mai shi ba yana nan akan saba ma Allah amma da Allah ya ga zuciyar shi ya gani ni kauya ga Allah sai Allah ya soke wannan hukuncin sai ya canza mai da hukuncin da yake so wanda zai yi daɗi da ran shi sama da wannan hukuncin da aka tsora mai na ya yanka abin da yake so. Ya shekara da shekaru har ya tsufa ba shi da ɗa, yana addu'a yana roƙon Allah, Allah ka bani ɗa Allah ka azurta ni da ɗa bayan ya gama zama dattijo lokacin da aka yi mai bishara da ɗaɗin matar shi kanta abin da take faɗa kenan cewa yaya za mu samu ɗa bayan mun kai wannan matakin ba na haihuwa ga mijina ya tsufa amma Allah ya ba shi ɗa a haka saboda Allah yana so ya gwada shi ya miƙa wuya aslama wajahahu lillah ko kuwa a'a Allah ya ce ya ɗauko ɗan ya yanka shi kuma ya ɗauko ɗin ya ɗauko ya sa wuka ya danne shi ya ɗora wuƙa zai yanka ɗin sannan Allah ya dakatar da shi to wannan shine ni ƙauya ga Allah aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun sannan a wurin aikin ya zama akwai insani kyautata aiki duk wani aiki da zaka yi in za ka bauta ma Allah ka tsaya ka yi iyakar iyawarka a bautar Allah in za ka yi aikin Allah ka tsaya ka yi aiki iyakar iyawarka ka kyautata shi kada ya zamanto abin da za ka yi na Allah shi ne mara kyau abin za ka yi kuma naka na rayuwa na yau da kullum shi ne mai kyau abin za ka bayar don Allah na sadaka shi ne mara kyau wanda ba a so Abinda da za ka yi kuma naka shi ne mai kyau to kada wannan babu insani a cikin wannan aiki wa huwa muhsinun shine ka kyautata aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza zabahtum fa ahsinu al-dhabha وليحد أحدكم شفرته وليره ذبيحته Manzo Allah ya ce Allah ya wajabta yin ihsani kyautatawa akan komai. Duk abin da za ka yi ka tsaya ka kyautata abin, ka yi mai kyau, kada ka yi abin da yake mara kyau, a ko ne za ka aikata. Manzo Allah ya ce ko kisa za ku yi, ku kyautata kisan, kada ku yi kisa mara kyau, ko dabba za ku yanka, manzo Allah ya ce ku wasa wuƙa da kyau, ta yadda in za ku yanka ta za ku yanka ta cikin sauƙi ba ku dinga tirza wuƙa a wuyanta sai ta wahala ba sannan idan za ku yanka ta ɗin ma manzo Allah ya ce ku kwantar da dabba ku yi a huci a tsanace babu maka ta da ƙasa babu wahalar da ita ku kyautata aikin to wannan duk abin da za ku yi manzo Allah ya ce Allah ya wajabta kyautatawa ballantana sana'arka kana aiki kana sana'a ka tsaya ka yi iyakar iyawarka wurin kyautata aikinka duk wanda ya ga ka yi mai aiki ya san cewa wannan ya iya kyautata aiki shi ne katabal ihsana ala kulli shi? haka aiki idan aiki ne aka ɗauke ka za ka yi aiki duk wanda ya ga aikinka ya san cewa kana iya kyautata aiki cewa wane yana kyautata aiki ya shiga cikin wahuwa muhsinun yana da insani a cikin ayyukan shi gaba ɗaya idan karantarwa ce za ka yi ka yi ihsani a wurin karantarwa an ɗauke ka karantarwa ka ba karantarwa haƙƙinta ka yi ihsani ka kyautata ka yi abin da yake ya kamata a yi wurin fahimtar da wanda kake so ka fahimtar duka wanda yana cikin aslama wajhahu lahi wa huwa muhsin ka yi ihsani a komai kowane irin aiki ne aka ɗauke ka in shara ne in aiki ne na hannu na sana'a ka kyautata aiki ka yi aiki mai kyau bayan ka miƙa wuya zuwa ga Allah ga kuma wa huwa muhsinun ka yi insani a ibada ka yi insani a mu'amalarka da mutane ka yi insani a sana'arka da kake yi da neman kuɗinka da kake yi to wannan shine haƙiƙanin musulmi na gaske shine haƙiƙanin musulmi na haƙiƙa sai sa duk abin da ya saba ma insani a cikin komai ake kautar da shi daga addini da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo ya shiga kasuwa yana duba wani da ya tara tarin abinci da ya tsoma hannun shi a cikin abincin ya ji ƙasan a jike yake Manzan Allah yake ma haza ya sahibu ta'am Ne ya kuma wannan ya algushi kuma sama a jike sama a bushe ƙasa a jike ya ce ai ya rasulullah wallahi ruwa ne ruwan sama ne ya taba kaza Allah ya ce me yasa baka fito da wanda ruwan saman ya taba ba ka sa shi yanda kowa zai gani manzo Allah ya ce man ghashana laysa minna duk wanda ya ha'ince mu baya cikin mu bai kyau duk wanda bai kyautata aiki ba to baya tare da mu Daka musulmin gaske kyautata aiki yake yi a komai, duk abin da zai yana tsayawa ya ga ya kyautata abin da zai yi. saboda ya cika waɗannan sifofin guda biyu na shiga aljanna aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim sai zama waccan awar da yahudawa suka yi sun saba mata a aikace ba su miƙa wuya ga Allah ba saboda mun ga yadda annabawa suke fama da su a ce su yi suke a ce su saurara a ce sami'na wa asaina to kaga nan ba su zama cikin bala man aslama wajhahu lillahi ba sifa ɗaya ta 'yan aljanna ta faɗa a kan sannan wa huwa muhsinun kyautata aiki shi ma mun ga yadda suke ma Allah ha'inci a cikin littafin Allah wanda zai yi ha'inci a littafin Allah a ne ba zai yi ha'inci ba wanda zai zo ya canza littafin Allah yuharrifuna al-kalima an mawadihi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi كان يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وانا اكوي كيوتتاوا اشكن wannan aikin babu kyautatawa a ciki da aka sun rasa sharuddan aljanna gaba ɗaya da aka lissafa an idan waccan da awad da suka yi Allah ya ƙaryata mana ita na cewa lan yadkhul aljannata illa mankana, hudan aw nasara saboda gafifar aljannar Allah ya kawo sannan kuma ba su iya ɗaukan ko ɗaya daga cikin sifofin guda biyu kowace sun saba mata to haka a cikin wannan al'ummar duk wanda ya yi da'awar aljanna duk wanda ya yi da'awar su ne ‘yan aljanna to za a hukunta shi da wannan sifar za a ga ya niƙa wuyar shi ga Allah yake ya yake bin dokokin Allah ko ya kai matakin da ma shi yanzu ya kai hakika ne ma bai da shari'a a kan shi ina aslama wajhahu lillahi yake ya fice daga ciki tintini yanzu bai miƙa wuya ga Allah ba Allah ya ce ai sallah ya ce shi ya kai hakika ba zai yi ba Allah ya ce kada a yi shaye-shaye kada a sha giya shi ya ce ya kai hakika zai sha giya to kaga aslama wajhahu lillahi ta riga ta sauka akan shi me ya rage sai a ga wahuwa muhsinun a aikin shi akwai ihsani baya ibadar ma balle a san a ibadar akwai ihsani a mu'amalar shi da mutane akwai ihsani a ayyukan shi da sana'o'in shi da yau da kullum akwai ihsani duk wanda ya bijire ma Allah shi kauya da Allah ba ba za a sami ihsani a cikin ayyukan shi ba ba zai yiwu ya zama mai insani kuma ya bijire ma dokokin Allah ba to sai zama babu wanda zai iya ɗaukan wannan sifar ta cewa ya cancanta ya zama cikin 'yan aljanna sai wanda ya haɗa waɗannan sifofin gaba ɗaya bin Allah sau da ƙafa sannan kuma kyautata al'amura gaba ɗaya na rayuwa da insani a ciki sannan da insani ga bayan Allah bayan insani na aiki da ibada da sana'a da komai ƙoƙarin insani ga bayan Allah kana kyautata musu wannan shine ɗabi'a ta wanda ya sifanto da sifa ta 'yan aljanna duk wanda ya wata da'awa wadda ba wannan ba ta saba ma wannan sifar sai a faɗa mai kamar yadda Allah ya faɗa ma Yahudawa da Nasara tilka amaniyuhum wannan burin ku ne kawai kuke yi amma babu haƙiƙa babu kuma tabbatar sifar da Allah maɗaukacin sarki ya bayar. Da haka wannan ayar tana tabbatar mana da cewa ba a samun aljanna sai da aiki, ba da awar baki take kai mutum zuwa ga aljanna ba, kuma duk wanda ya yi da'awa ta wani matsayi mai girma, matuƙar aikin shi bai tabbatar da wannan da'awar ba, to ya yi kamanceceniya da Yahudawa da Nasara. Duk wanda ya da'awar su ne masoya Allah, duk wanda ya da'awar su ne masoya annabi, duk wanda ya da'awar su ne ‘yan aljanna, kuma aka duba aikin shi, aka ga aikin shi bai yi daidai da wannan ba, to wannan ya yi kamanceceniya da Yahudawa da Nasara. Sune suka ce, lai yadda kulal jannata illa man kana hudan au nasara, kuma aka ba da sifa aka ga sifar ba ta yi daidai da aikinsu ba. Da aka ko a cikin al'ummar manzan Allah mutum ya yi da'awa aka kalli aikin shi aka ga ya saba, to sai a ce wannan ba Yahude ne ko ba Nasari, mana ya yi koyi da Yahudawa, ya yi koyi da Nasara, waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya hana mu mu yi koyi da su a tabbatacciyar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم في الله مدعوكتين سركية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب bayan a ayar da ta gabata Allah ya kawo mana Yahudawa da Nasara ya haɗa su a wata kalma da suka yi tarayya a ciki su duka kalma ce suka yi tarayya su duka kowanne yana cewa su ne ‘yan aljanna wa qalatil yahudu wan nasara aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudawa suna cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasara suna cewa ba mai shiga aljanna sai ba na nasari wannan kalma sai wanda suka haɗu a kanta su biyu kowanne yana da awar shi wannan kalmar to anan sai munasaba ta sa sai Allah kuma ya kawo inda suka rabu a can suna da awar kalma ɗaya a nan kuma aka raba sun raba gari tsakanin yahudawa da kuma nasara saboda kada waccan kalmar da aka faɗa a baya ta sa mutum ya ɗauka cewa ai wasu al'umma ne wanda a haɗa suke ba sa rabuwa ‘yan uwan juna ne saboda gashi kowanne a cikinsu yana cewa shi kaɗai ne ɗan aljanna to saboda a kawar da wannan wahamin sai Allah ya ce wa qalatil yahudu laysa nasara ala shay yahudawa suna cewa nasara ba komai bane ba akan komai suke ba bana suna aikin banza ne wa qalatil nasara laysa yahudu ala shay su ma nasara suna cewa Yahudawa ba a kan komai suke ba, mana ba sa kan wani abu na gaskiya ingantacce wanda za a iya ɗaukan shi a matsayin addini. Mana waɗancan sun kora addinin waɗancan, waɗancan ma sun kora addinin waɗancan. Yahudawa ba su yadda da addinin Nasara ba, Nasara ma ba su yadda da addinin Yahudawa ba. Abin da ya sa Yahudawa ba su yadda da addinin Nasara ba, saboda addinin nasara ya gini ne akan annabtar annabi isa alaihi salam su kuma yahudawa ba ma su yadda da annabtar annabi isa ba balma suna zage shi suna aibanta shi da mummunar magana wadda su kansu nasaran ba su da amsar da za su iya bayarwa akan wannan sukar da suke yi ma annabi isa sai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wahayin alƙur'ani aka yi bayani filla-filla dangane da annabi isa alaihi salam sannan su ma kansu suka gane wane ne annabi isa amma wurin yahudawa suna sukan shi da cewa an haife shi babu uba don haka zina aka yi aka haife shi shi ne mummunar kalmar da suke jefawa akan annabi isa alaihi salam kuma wannan kalma ce wadda su kuma nasaran ba za su iya kare ta ba ba su da wani dalili da za su iya karewa cewa ga abin da ya faru aka haife shi amma da Allah ya aiko manzon Allah sai aka zo aka warware bayanin filla filla aka samar da aka yi bayanin yadda aka samar da Annabi Isa alaihi salam to a can su suna inkari suna sukar shi suna aibanta shi suna aibanta mahaifiyar shi shi yasa farkon lokacin da ta zo da shi zuwa ga bani Isra'il abinda suka fara tuhumarta da shi kenan ya ukta harun ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana ummuki bagiya yake ‘yar uwar harun’ mahaifinki ba mutumin banza ba ne, ya za ki zo da ɗa, ki haihu baki aure ba alhalin mahaifinki ba mutumin banza ba wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki ba karuwa ba balle a ce gado kika yi kuma ki zo da ɗa da wannan kalmar suka fuskance ta ma'ana tuhumar zina tuhumar ɗan da ta zo da shi a matsayin ɗan zina, don haka suka ƙi imani da annabtar annabi Isa alaihi salam. da haka yahudawa suka kasu gida biyu bani isra'il waɗansu suka yi imani da annabi isa saboda ganin irin mu'ujizobi da allah maɗaukacin sarki ya bashi wanda suke tabbatar da cewa lallai wannan annabi ne suka yi imani da shi waɗansu kuma suka tsaya a kan wancan ra'ayin suka butulce suka kafirce mishi da ta allah ya ce fa'amana tsa'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa sai wani bangare daga cikin bani Isra'ila suka yi imani da Annabi Isa wani bangare kuma suka kafirce mishi da ta kafirce wanda suka yi sai suke ganin wanda ya bi shi to wanda ya ba ya yi barka da ne sai da laysa a da shi da saraba ba akan komai kika ba addinin su ba komai bane abinda suke tafiya akai ba komai bane su kuma nasara su ma suka ce laysatil yahudu ala shai, yahudawa ba a kan komai suke ba me yasa saboda Allah ya aiko annabi kuma annabin nan a cikin attaura an tabbatar da shi kuma abin da ya zo da shi na injila ciko ne ga abin da yake attaura amma kuma suka kafirce ma wannan annabin suka kibi haka wannan kafircewar ya kasance laisatil yahudu ala shai. yahudawa su ma ba kan komai suke ba saboda imaninsu ya rushe sun kafirce ma annabi daga cikin annabawan Allah duk wanda ya kafirce ma annabi ɗaya kuwa daga cikin annabawan Allah to ya kafirce ma dukkanin annabawa shi yasa Allah yake tabbatarwa a cikin Ya ce, kazzabat adunil mursalin kazzabat samudul mursalin adawa sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya samudawa sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya me yasa manzo ɗaya suka ƙaryata wanda aka aiko musu amma ƙaryata wannan manzo ɗin daidai yake da ƙaryata dukkanin manzanni gaba ɗaya da haka wannan hukuncin nasara suka yi ma yahudawa da cewa laisatil yahudu ala shay yahudawa ba a kan komai suke ba amma dukkansu su gaba ɗayan da yahudawan da nasara kowa ya san inda matsalar shi take kowa ya san inda ƙaryar shi take a ciki da haka kowanne yana ganin wancan kafiri ne ya kafirce ma Allah wancan ma yana ganin wancan ne ya kafirce ma Allah ana dukkan su ba wanda ya yarda da imanin wani ba wanda ya yarda da addinin wani shine laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay haka a wannan ayar Allah ya nuna mana irin yadda suke tifka da warwara a tsakaninsu yadda suke ƙiyayya da adawa da take tsakanin yahudawa da kuma nasara tun a wancan lokacin daga a haka suka taso tun daga lokacin da aka samar da nasara kuma akwai yahudawa to a haka suka taso kowanne yana jin ƙiyayya da adawa akan ɗan uwan ƙari na biyu kuma na adawa tsakanin Yahudawa da Nasara shi ne mummunan itikadin da Nasara suke da shi, mummunar aƙidar da suke da ita na cewa an kashe annabi Isa. Wa ya kashe annabi Isa a wurinsu, Yahudawa ne suka kashe annabi Isa. daka wanda za a aiko maka annabi kuma ya kashe annabin naka. akwai lokacin da za ka iya samu ya zama ka ƙaunace shi a cikin addininka ba zai taɓa yiwuwa ba duk ba nasaran da yake da aƙidar an kashe annabi isa kuma yana da aƙidar yahudawa ne suka kashe annabi isa to ta yaya zai iya yiwuwa kuma a samu haɗin kai da zaman lafiya tsakanin ba yahude da nasara ba zai taɓa yiwuwa ba da haka dukkansu kowa yana tafiya akan cewa laisatil yahudu ala shay wa nasara wa yahudu ala shay wa yahudu laisatil nasara ala kowanne yana jifan dan shi da cewa ba komai bane shi sa a tun a can a baya duk lokacin da wasu suka samu daula a cikinsu. idan yahudawa suka samu daula to su ne za su kama nasara su kama kiristoci su azabtar da su iyakar azabtarwa in ka bi tarihi na inda suka samu ƙarfi to nasara su ne abin yana da abubuwa na kusa-kusa da Allah ya kawo mana shine qissatu ashabul ukhdud su ne nasara na wannan lokacin yadda waɗannan sarakunan na Yahudawa suka rinka azabtar da su innal ladina fatanul na wal sun malam ya yatubu falahun azabu jahannama wa lahum azabul harib wuta aka rura kawai aka tara su kan kowa ya rinka zuwa da kanshi yana fadawa cikin wutar ana ƙona su haka Yahudawa suke musu karkawan zamani to haka kuma duk lokacin da su kuma suka samu ƙarfi akan Yahudawa to su haka suke azabtar da Yahudawa lokacin da suka samu ƙarfi a Baitul Maqdis suka kama Baitul Maqdis Kiristoci haka suka rinka kama Yahudawa ana tara su a wurin bautarsu ana ƙona su gaba ɗaya haka suka rinka azabtar da su to haka duka ba wanda yake samun dama akan ɗan uwan lokacin da mulkin toci yake da ƙarfi a ƙasashen turai haka aka rinƙa sa waɗannan mahakin ɗin ana kamo yahudawa ana ƙona su ana azabtar da su to haka su da sun samu dama akan waɗancan sa cewa waƙalatin Yahudu qalat nasara ala shay nasara laysati yahudu alashai ba wai faɗan baki ba ne kawai yake tsayawa a aikata ma suna ɗabbaƙa wannan in sun sami dama a kan junansu shi ne abin da ya ci gaba da faruwa na azabtar da juna da ƙoƙarin cewa sai an ɗauki fansa a kan juna nasara suna ƙoƙarin sai sun ɗauki fansar jinin jesus a kan yahudawa to kuma suna ƙoƙarin sai sun kawar da su kafirai ne sun zo da addinin da ya saba ma addinin da attaura ta tabbatar da shi to a haka suke rayuwa tsawon lokaci tsawon tarihi ba samu daidaituwa tsakanin yahudawa da nasara ba sai a baya-baya a baya-baya ne aka fara samun daidaituwa bayan an fara samun 'yan da'awatul islam masu da'awar canji da gyara a cikin harkar addinin kiristanci suka fara da'awar wannan cewa sai an canza tsari sai an mai da addini mutane kowa ya rinka fahimtar addini ba wasu kawai su zauna sai su ne za su rinka fito ma mutane da abin da za su bauta ma Allah da shi ba. Aka samu wannan canjin mai ƙarfi a ƙasashen turai a lokacin to wannan canjin da aka samu shi ne yasa suka fara ɗaukan abin da ya shafi attaura da injila suna mu'amala da ita har aka iya shigar da aƙidar akwai wasu mabadi na yahudawa muhimmai guda uku wanda suka yi ƙoƙarin shigar da shi zuwa ga kiristoci na wancan lokaci wanda suka yadda da wannan aƙidar aƙidar ita ce a tabbatar da cewa Yahudawa su ne sha'abullahi mukta, su ne zaɓaɓɓun Allah a bayan ƙasa. Tabbatar da wannan aƙidar a cikin al'ummar nasara da suka yi imani da attaura da injila. To wannan abin ya samu shiga, sannan aka samu tabbatar da aƙida ta biyu, shi ne almisaƙul Ibrahimi, cewa alƙawarin Allah. da yayi da annabi Ibrahim cewa baitul maqdis garin Yahudawa ne aka iya tabbatar da wannan aƙidar a cikin kiristoci suka yarda da ita sannan sai aƙida ta uku shine dawowar annabi isa tana da alaƙa ne da samar da ƙasar yahudawa ta baitul maqdis da aka samar da ƙasar Yahudawa ta Baitul Maqdis to wannan shine babbar hanya ta dawowar Annabi Isa to wannan abubuwan guda uku sune suka yi tasiri a waɗannan kiristocin da suke yankin Turai suka gamsu da wannan aƙidar suka tsayu kuma wurin ganin cewa an samar da ƙasar Yahudawa ta yadda samar da ƙasar Yahudawan zai taimaka wurin dawowar annabi isa domin sun tabbatar a cikin aƙidarsu cewa annabi isa zai dawo ne a wannan yankin kuma zai sauka abinda suke ce mai haikal suleiman akwai haikal wanda suke ƙoƙarin cewa yanzu sai sun gina shi a baitul maqdis wanda shine haikal suleiman wanda suke cewa an tabbatar musu a kai kan wannan haikal din ne annabi isa zai sauka Da wannan yasa suka koma suka tsayi wurin ganin cewa sun taimaka ma Yahudawa sun samu wannan wurin an zauna ne alaƙar da ta haɗa su amma kafin wannan alaƙar kowa yana tafiya akan cewa قالت yahudu laisatin nasara على شيء ƙalatin Nasara laisatin Yahudu على to wannan maslahar ita ce ta haɗa su na tabbatar da wannan i'tiqadin wanda suka yi tarayya a tsakanin Yahudawa da kuma su waɗannan nasara a kan wannan al'amarin. Shi yasa aka tsaya suka tsaya tsayin daka suka goya baya sai da aka samar da daula ta Yahudawa a 1948 aka samar da wannan daula A lokacin ba su da yankin Ƙudus, kuma yankin Ƙudus ɗin shi ne hadafinsu. daga ƙarshe daga baya a 1968-67 suka mamaye yankin ƙudus ɗin ya shigo ƙarƙashinsu amma da yana yankinsu daban yankin kuma ƙudus ɗin daban inda suke da awar kafa haikal suleiman ɗin a wuri to wannan shine babbar mahaɗarsu da ta haɗa su ya sa ƙasashen kiristoci na duniya manya suka tsayu akan wannan aikin maimakon su tsayu akan abin da can iyayensu da kakanninsu suke na azabtar da Yahudawa da kashe su sai suka canza wannan hadafin ya koma samar da wannan manufar saboda aƙidarsu da suke da ita a wurinsu su tabbata shi yasa babu wani abu da yake damun Yahudawa a duniya a harkar Falasɗinawa irin mas'alar cewa sai an samar da daula ƙasa ta Falastin mai zaman kanta. Shi ne abinda za mu ji da yawa ƙasashe suna tsayuwa a kai. Ƙasar Falastin sai ta samu. To idan ƙasar Falastin sai ta samu kuma asalin ƙasar Falastin ɗin a wancan lokacin na baya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta raba rigimar a 1967 to yankin Ƙudus yana cikin ƙasar Falastin. To shi ne abin da ba sa taɓa yadda da shi. Kuma babu wani abu da musulmi a duniya za su yi mafi amfani da Falasɗinawa irin tabbatar da ƙasar Falasɗin mai zaman kanta. Ba wani abu da za a iya ba Falasɗinawa da ya wannan. tabbatar da duniya ta yadda wannan ƙasa ce mai zaman kanta wacce ma ƙasa ce mai zaman kanta amma ga iyakar kowace ƙasa tana da mulkinta mai zaman kanta ba wannan zaman na ya tsakani ba to shine abin da yahudawa a duniya ba sa su abin da ya fi musu tashin hankali shi yasa a duniya in karbi tarihi na baya-bayan nan za ka ga duk lokacin da ƙabiyar kafa ƙasar Falasɗin ta tashi a duniya da ƙarfi, to sai ka ga wani babban al'amari ya faru a duniya wanda zai ɗauke hankalin mutanen duniya daga kan wannan ƙabiyar. Duk lokacin da ƙasashen duniya suka yi taso da ƙarfinsu a kan a tabbatar da daular Falasɗin, to ana fara wannan abin, ana cikin wannan abin. za ka ga wani babban al'amari wanda zai ɗauke hankalin duniya ya faru a cikin duniya sai hankali ya kau daga wannan al'amari hatta waɗannan yaƙe-yaƙen da kake gani galibinsu suna da alaƙa da irin wannan abu hatta harin 11 September yana da alaƙa da daulatu Falastin da duk wanda yake bibiyar tarihi da abin da ya taso akan a lokacin akan wannan qadiyar ta daulatu falastin da ƙasashe da aka samu masu yawa na turawa da na wanda ba na musulmi ba suka fara sa ƙuri'a goyon baya akan daulatu falastin fatsamtu wani abu sai kaga ya faɗo wanda duniya gaba ɗaya hankalinta zai ɗauke daga kan wannan abu daga ƙarshe sai a sake dawowa kuma a fara daga farko amma babu wani al'amari mafi mahimmanci dan ka ware wasu mutane kana ba su makami su faɗa su yaƙi wannan ba abin da zai haifar sai raunata ƙasar raunata su za a ƙara yi faɗan da mutanen Hamas suka yi a gazza, ci gaba ya haifar ma Gazan ko lalacewa yanzu ina Gazan take kana ina babu ita sai kongaye kawai Kaman ƙasa ce mai zaman kanta fa, da gwamnatinta mai zaman kanta, kuma ƙasa ce can kuje mai zaman kanta daban ba ruwanmu da ku. To kawai sai ya zama duka duniya sun mai da wannan abin na harkar Yahudawa da Falastinawa, an mai da shi harkar kawai propaganda ta ƙasashen duniya, duk wanda yake so ya ɗan ɗaga kai a cikin al'umma ko ya birge musulmi sai ya fito da wani abu a kan falastinawa kwana ɗaya biyu sai ya ɓace to haka ƙasashen duniya suke su ma haka in ƙasashen kafiran wanda aka ɓata mai rai yake da wata matsala da wata ƙasa sai ya nuna rashin goyon baya ga isra'ila sai an je an yi tattauna an yi kaza an yi kaza sannan ya dawo to sai zama ƙaziyya ce kawai ta siyasar baki ta ƙasashen duniya. Babu wani mutum haƙiƙatan akan Falasɗinawa sai wanda zai tsayu akan cewa sai ta zama daula, sai ƙasar Falasɗin ta zama ƙasa ne zaman kanta, wannan shi ne mutum a duk wannan abin da ake yi. Duk wanda ba wannan ba to kawai yana faɗan tatar baki ne kawai da maganar magana mara amfani. Za ta amfani mutanen ƙasar da komai ba ba za ta taimake su akan komai ba. taimakon ne kowace ƙasa ta tsaya ta ɗauke ta a matsayin ƙasa mai zaman kanta kuma ta da mu'amala da ita a matsayin ƙasa mai zaman kanta kuma da iyakokinta masu zaman kansu wannan shi ne zai iya kawar da wannan amma ba haka ba ba da abin da karfi sai dai kawai ya yi abin da shi yake da maslaha a kai ya wuce ka dukkan su ba sa ganin juna da mutunci idan wata maslaha ta haɗa su. ka ga Yahudawa sun haɗu da Nasara za su yi wani abu, to akwai wata maslaha sai mushtaraka wadda suka tarayya a kanta. Amma kowa yana da abin da yake da shi akan kan ɗan uwanshi a cikin zuciyar shi. Ba wai kawai kai tsaye ake yi ba. naka Allah ya ce, ta zalika wa hum yatluna alkitab da Yahudin da Nasara fa duk suna faɗan wannan magana alhalun kuma suna karanta littafi mana suna karanta attaura sun san abin da yake ciki sun san menene gaskiya amma duk da haka suke irin wannan magana da haka suna da littafi suna da attaura suna da injila ba jahilai bane ba marasa addini bane amma suke faɗan ire-iren waɗannan maganganu Shin Allah ya zarge su wannan zargi ne cewa kuna da ilimi kuna da littafi kuma kuke zuwa da ire-iren waɗannan maganganun waɗanda ba su da tushe ba su da asali wanda jahilai ne ya kamata su rinka yin irin waɗannan maganganun ba masu ilimi ba amma ku da iliminku wahum tulunar kitab? alhalin da suke ciki suna karanta littafi suna karanta attaura suna karanta injila amma kuma suke jifan junansu da irin waɗannan miyagun maganganu waɗancan suna ƙaryata annabin waɗancan waɗancan suna ƙaryata annabin waɗancan waɗancan suna kore littafin waɗancan waɗancan suna kore littafin suna cewa ba akan komai suke ba sai Allah ya ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihi Allah ya ce to haka su ma waɗanda ba su da ilimi ba su san komai ba su ma haka suke faɗa irin wannan maganar da yahudawa da nasara suke faɗa suwaye marasa ilimin da ake nufi waɗansu malamai suka ce waɗansu al'ummomi ne waɗanda suke kafin yahudawa da nasara waɗanda ba a ba su littafi ba su ne allazina la ya'lamun to su ma haka suke kallon yahudawa da nasara a kan cewa su ma ba komai ba ne. to wannan sifa ce ta jahilai ko kuma masu ilimi kuka zo kuka yi kamanceceniya da su maimakon a ce su sun yi kamanceceniya da jahilai sai aka ce jahilai sun yi kamanceceniya da su Ka kazalika na zina min qablihim misla ƙaunihim wanne fi zama abin zargi a nan me ilimi ya yi koyi da jahili ko kuwa a'a jahili mai ilimi ya yi jahilci shi ya koyi da jahilci shi wanne fi muni mai ilimi ya yi jahilci jahili ya koya shi ya fi muni shi ne abin da aka faɗa musu a nan mana kuna da ilimi kuka zo kuka yi aikin jahilci har kuma allazina la Alamuna, wanda ba su da ilimi su ma haka suke faɗa irin maganau kamar mutum ne ya zo ya magana mai hankali mai ilimi sai wannan maganar ai ta ‘yan tasha ce bana ba irinka ya kamata a ji irin wannan maganar a bakinka ba magana ce ta waɗanda suke marasa ilimi ta za ka ce musu kazalika qala alladhina min qablihim misla ƙaunihim. haka waɗanda suke kafin su ba su da ilimi kuma haka ne ke da ilimin ba, waɗansu masu da su da Allah ya ya ana ana nufin kufarul arab kafiran larabawa mushrikai ana yadda yahudawa suke cewa laisatin nasara a lashe. yadda nasara suke cewa laisatil yahudu a lashe, to haka su ma suke cewa manzon Allah da mabiyan shi laisu a lashe. su ma ba akan komai suke ba Mana idan ku masu ilimi kun faɗi irin waɗannan, to don waɗannan jahilai sun ce manzan Allah ba a san komai yake ba, to ai ba abin mamaki ba ne. Ko da kuke da ilimi ma kun faɗa ballantana ‘yan jahiliya, wanda ba su da wani annabi ba su da wani littafi. Daga kazalika ƙalan ladina la ya'lamuna misla ƙaulihim. Daga kenan kamar nan zargi ne, cewa da aka yi ku Yahudawa da kuke faɗan wannan maganar bai kamata a ce kuma kuna faɗan irin waɗannan maganganun ba a matsayinku na masu ilimi to don waɗancan su kuma na kafirai waɗanda suke cewa ba su da addini suna bautar gumaka to faɗarsu ba ta kai munin taku faɗar da kuke yi ba akan ilimi. Idan Allah ya faɗa mana kafirai suna cewa manzon Allah ba kan komai yake ba to wannan maganar tasu tana da muni amma munin ta bai kai munin maganar waɗancan waɗanda suke faɗan abin a cikin sani ba tare da jahilci ba da haka aka ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim da haka Allah ya fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah Allah zai yi hukunci tsakaninsu ranar alkiyama Allah zai musu hukunci za a gane wane ne akan gaskiya wane ne akan bata wane ne ba akan komai yake ba wane ne kuma akan komai yake akwai hukunci da Allah zai yi a tsakani da gaba ɗaya wanda za a gane wane ne mai gaskiya wane ne ba akan gaskiya ba wannan kuma zai kasance ne yawmal qiyama a ranar alkiyama ranar da Allah zai tashi dukkanin halittu ya tsayar da su yau mai hukumun nasu li rabbil alamin a ranar Allah zai yi hukunci za a tabbatar da wane ne akan gaskiya wane ne kuma akan ƙarya kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa innal ladina amanu wal hadu wasadi'ina sadiqina wan wal majusa wal ladina ashraku inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah wayannan addinan gaba ɗaya da yahudawa da masu imani mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa da sabi'awa da nasara da majusawa gaba ɗaya inna Allah yafsilu bainahum Allah zai yi hukunci zai rarrabe tsakaninsu za a gane su wane ne waɗanda suke akan gaskiya su wane ne waɗanda suke akan bata kamar inda Allah yake cewa qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al-fattahul alim kace ubangiji zai haɗa mu gaba daya ranar alkiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun Allah zai tattara mu duka Allah ya ce ma manzon Allah ka faɗa musu akwai ranar da za a tara mu mu duka kuma yaftahu bainana sannan Allah ya anan hukumu Allah zai yi hukunci a tsakaninmu da gaskiya domin Allah ne hukunci ne kuma mai ilimi da haka akwai ranar hukunci akwai ranar da za a tantance cewa ni ne akan gaskiya ni ne akan daidai ni ne ɗan aljanna ni ne ɗan kaza akwai ranar da za a zo a yi hukunci na haƙiƙa yanda kowa zai gane matsayin shi kowa zai gane wane ne shi a wurin Allah subhanahu wata'ala za a gane man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun za a tantance a gaban Allah ranar al'iyama shine fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suka kasance suna sassaɓawa a kan wannan ya ce ni ne wancan ya ce ni ne wancan ya ce shi ne to wannan saɓanin da kuke yi Allah zai zo ya yi hukunci a tantance wane ne akan daidai a tsakanin dukkanin masu saɓanin gaba ɗaya sawa'un a tsakanin masu addinai daban-daban ne ko a cikin addinin ne masu da'awa daban-daban to akwai ranar da za a zo a yi hukunci akan kan saɓanin da ake yi a bayyana wane ne akan daidai wane ne akan gaskiya wane ne ya cancanta ya samu rahamar Allah wane ne kuma ya cancanta azabar Allah subhanahu wata'ala inifallahu fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fi ma kanu fihi yakhtalifun wannan ayar tana mana nuni akan fa'ida daga cikin fa'idoji masu daraja shine duk wanda Allah ya ba shi sani akan abu kuma ya zamanto yana saba ma Allah akan wannan sanin to uƙubar shi da kuma laifin shi ya fi muni da girma fiye da wanda bai sani ba domin Allah ya kawo Yahudawa da Nasara sun faɗi kalma sannan ya kawo mushrikai sun faɗi kalma amma Allah ya zargi Yahudawa da Nasara akan wannan kalmar da suka faɗa saboda ne saboda hum silunar alkitab saboda sun suna da littafi suna da ilimi da haka duk wanda ya san abu kuma yake yi akan sanin yake saba ma Allah akan sani to munin aikin shi ya fi muni fiye da wanda yake aikata wannan aikin akan jahilci sannan yana daga cikin fa'idodin da wannan ayar take ɗauke da shi akwai faɗakarwa da kuma tsoratarwa ga muminai cewa kada ka kuskura ka tsaya a gaban Allah da wani abu da za a zarge ka a kan shi cewa kana karanta littafi amma kake kaza an aiko maka da manzan Allah amma kai kaza an aiko maka da ƙur'ani kuma kai kaza irin wannan tuhumar da ake ma yahudawa wa hum yatluna alkitab suna karanta littafi to kai ma an saukar maka da littafi an aiko maka da manzon Allah kada ka kuskura ka yi abin da za ka tsaya gaban Allah Allah ya tuhume ka to wai baka karanta ƙur'ani bane wai manzon Allah bai zo maka bane to wannan tuhumar tana da girma tana da nauyi ita ce abinda mala'iku za su rinka mamaki a ƙofar wuta lokacin da aka zo da ‘yan wuta za a shigar da su. Alam ya cikin rusulun minku, wai ba a turo muku manzanni ba ne ku? Ina manzannin duk da aka turo aka yi ta aiko manzanni me suka yi? Mana suna mamaki wai manzannin ko ba su zo ba ne dai ake taho da ‘yan wuta haka ana shigar da su wuta. to kaka yadda a yi maka irin wannan zargin a ce manzan Allah bai zo ba ne alƙur'anin bai sauka ba ne ba ƙur'anin ne a garinku ba inda ake samun ƙur'anin da za a ga a dokokin Allah a ciki ba uzuri ba ne kuma za ka bayar ka ce kasuwa ta ɗauke ma hankali ba za a karɓi wannan uzurin ba ba za a karɓi uzurin ofis ya ɗauke ma hankali ba ba za a karɓi uzurin neman abinci ne ya ɗauke maka hankali ba za ta hume ka alam ya fikun rusulun minkum manzanni ba su zo muku ba amsar kawai shi ne sun zo ko ba su zo ba shi nan. amma ne rai ne ya shagaltar da ni Allah ba zai karɓi wannan kudurin ba ka fata aka ba ne ke da uziri Allah ya ba shi shekaru ya rayu musulmi a cikin musulmi kana sai bai san ƙur'ani ba bai san dokokin Allah ba ba ka da wani uzuri a gaban Allah ba uzurin da za a iya karɓa a kan wannan haka uzurin kawai shi ne ka aja komai ka nemi sanin Allah ka nemi sanin addinin Allah sai sa kana shiga tsabari tambaya farko akan Allah da annabin Allah da addinin Allah za a tambaye ka ba wanda zai tambaye ka akan kasuwa ko shago ko ofis ko wani abu na rayuwa akan abin da za a tambaye ka shiga farko lahira baka mai da hankali a kai ba to ba kuma wani abu da za ka yi amfane ka Daka ayar tana nuna mana haɗarin mutum ya tsauna har a zarge shi akan abin da Allah ya riga ya sauƙaƙe mai hanyar shi. Sannan abu na gaba, wannan ayar tana nuni akan cewa Yahudawa da Nasara suna wannan hukuncin ne ga mutane a bisa tsantsar san rai da son zuciya ba tare da wani dalili ba shi yasa aka ce hum yatluna alkitab mana ai suna karanta littafi amma kuma abin da suke faɗa ba a littafin yake ba ba littafin ne ya zo da shi ba ba kuma a littafin aka faɗi wannan hukuncin ba amma kuma suka zo suna zartar da hukuncin ga mutane haka wannan hukunci ne na tsantsar rai da son zuciya shi yasa sai aka kamanta su da kazalika qala alladina la ya'lamuna suna irin abin da jahilai suke faɗa me jahilai suna faɗan abu da ne da tsabar san rai da ganin dama ba wani ilimi da za a ce da shi aka dogara Naka yadda jahilai suke faɗa da san rai da san zuciya haka su ma yanzu Yahudawa da Nasara suke faɗan waɗannan hukuntan-hukuntan da san rai da san zuciya ba tare da dalili da hukunci daga Allah ba shi yasa a san suka faɗa Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in da gaske kuke ku kawo dalili kenan babu dalili babu aya a at-taura babu aya a injila da za su iya kawowa su kare wannan maganar da suke faɗa tsabar san rai ne tsantsa daga duk wanda ya ɗauki addini yana hukunci da san rai a addini cewa mu ne kaza mumu ne kaza suwana kaza ne suwana kaza ba tare da dalili ba na shari'a to wannan yayi kamanceceniya da yahudawa yayi kamanceceniya da nasara a wannan babu shine isdarul ahkam an hawan wal asabiyya kawai san rai da kuma eh, me ake cewa da kuma ra'ayin riƙau da san kai ya sa ka rinƙa ma mutane hukunci da ba ka da dalili daga Allah ko manzan Allah. Ya sa daga cikin hukunce-hukunce mafi haɗari shi ne akwai hukunci da kafirci a kan al'umma. Cewa wane kafiri ne, wannan hukuncin Allah ne da manzan Allah. Babu wanda yake da wannan ahaliyar wanda Allah ya kafirta shi kafiri ne. wanda manzon Allah ya kafurta shi kafuri ne amma ɗorawa akan wani ba tare da dalili ba to wannan yana daga cikin nau'i na koyi da Yahudawa ana kafurta aiki cewa yin kaza kafirci ne wannan kafurta aiki ne saboda dalili ya tabbata yin kaza kafirci ne amma kafurta ne aiki daban dole sai mun bambanta tsakanin kawar ta aiki duk wanda ya yi kaza duk wanda yi kabari kaza yayi kaza a kabari wannan aiki na kabari yi wanda da yi ba shi kabari ne ko ba kabari ne? wannan yana buƙatar turu tafsir da mawani tafsir sharikan da sai sun cika ake iya kafarta mutum akwai kuma mawani wanda su kuma ko sharikan sun cika idan aka samu waɗannan mawane ɗin su kuma za su hana a kafirta mutum to sai ka kalli shuru ka kalli mawane sannan kuma sai an nemi wanda ya cancanta a matakin istihadi ya iya yin istihadi ya ɗora wannan kafircin a kan mutum ba kowa ne zai iya yin wannan hukuncin ba ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أهل الاستنباط أهل الاجتهاد والاستنباط أتكم مالمي سوني سكي إيا يوم ونن أيكن ستبتر دوانا يا كافرتا amma karatunka bai je ko ina ba kai a iya karatun baka kai matsayin ijtihadi ba ma ballantana ka kai matsayin ahalul istinbaq a cikin mujtahidun ballantana ka yi hukunci akan wayannan masail din masu haɗari a cikin al'umma to ka tsaya iya matsayin da Allah ya aje ka ba wanda zai kama ka ya ce me yasa baka ce wani kafiri bane za kama ka akan wannan amma za a kama ka me yasa ka ce wani kafiri ne sai ka ba da dalili Ke ka ba da hujja ranar al'iyama za ka tsallake za ka kowa ya tsaya a matsayin shi da Allah ya aje shi ya yi ƙoƙarin kuɓutar da kan shi tukunna daga azabar Allah ya yi ƙoƙarin hawa hanya madaidaiciya a karan kan shi tukunna kafin ya koma ya waiwayi wasu da hukunci a kansu kai ɗin karan kanka kai ne abin tambaya a gaban Allah sai an fara tambaya akan ka tukunna kafin magana a kan wani to ka yi ƙoƙari ka tsarkake kanka ka gyara kanka ka inganta kanka tukunna kafin ka tsallaka zuwa ga wani domin kafin ka gama inganta kanka ɗin ma watakila rayuwar taka ta ƙari. shikenan sai ka ka a akan hanya ta gyara da neman hanya madaidaiciya wannan ayoyin duka suna nuna mana wayannan mas'aloli masu matukar muhimmanci wanda ya kamata mutum ya faɗaka da su ba Allah kawai yana ba mu labarin Yahudawa da Nasara mu ji mu wuce bane Allah yana ba mu labari ne a matsayin littafin na wahayin mu ne mu kuma mu ɗauki darasin da zamu iya ɗauka a to wannan shine abin da kaɗan daga cikin gab abubuwan da wannan aya ta kunsa kuma wannan zai zama shine ƙarshen mu na wannan shekara insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa sai mu ɗora daga kan aya ta ɗari da goma sha hudu kamar yadda muka faɗa a farko suratul baƙara gaba ɗayanta maudu'in da take magana a kai shine ta Allah da bauta mun ji duka abubuwan da aka ɗauko tun daga farkonta ta kasa mana mutane akan bautar Allah zuwa gida uku sune masu taqawa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sannan sai kafirai tsantsa innal ladina kafaru sawa'un alaihim sannan sai munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga a cikin bauta dole ɗayan bi ukun nan zaka samu kanka a ciki ko ka zama cikin mu'minai ko ka zama cikin kafirai ko ka zama cikin munafukai wannan shine kashe-kashen da Allah ya raba mutane a ubudiyya daga nan sai aka kawo mana asalin tarihin fara bauta ta ɗan adam da aljanu shine magana akan halittar annabi adam sai qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa aka ba mu umarnin farko da aka fara ba Iblis da umarnin da aka ba annabi Adamu na hani da bishiya da kuma ubudiyar da aka ɗora musu ta wannan lokacin. Da yadda wannan matsalar ubudiyar ta haifar da dawowanmu duniya gaba ɗayanmu. Aka kuma ɗora mana bautar da ake so mu ci gaba da yi a duniya. Wanda ya bi hanyar bautar ta daidai zai koma inda aka fito, wanda kuma bai bi daidai ba zai koma wani gidan daban. daga nan sai Allah ya fara ba mu labarin bauta masu mutane da suka kangare ma bautar Allah idan mutane kashi biyu ne akwai wanda suka kangare ma bautar Allah akwai kuma wanda suka bi bautar Allah sai aka ɗauki misalin na waɗanda suka kangare shine tun daga can Allah yake ta ba mu waɗannan labaran na bani Isra'ila har nan ɗinnan. nan duka kissa ne akan waɗanda suka ƙi bin hanyar bautar ta gaskiya sai an gama da wannan ne sai a zo a ba mu labarin waɗanda suka bi bauta ta gaskiya su kuma ga misalin su ga labaran wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna a ba mu kissar annabi ibrahim da yadda ya bi Allah ya miƙa wuya ga bautar Allah daga nan sai a gama bagana akan labari na mutane da akan bauta sai kuma a shiga wani babin wanda yake da alaƙa da bauta wanda duka yana nuna mana suratul baqara a haɗe take abu ɗaya ne baya rabuwa istoshi ne da duk wani labarin da zai zo to yana da alaƙa ne da matsalar ubudiyya din da bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya sa Qur'ani ya zama ceto gare mu duniya da lahira Allah ya fahimtar da mu ma'anonin alkur'ani kuma ya ba mu ikon aiki da abin da ayoyin suke ɗauke da su Allah kuma ya tashe mu tare da ma'abuta alkur'ani a ranar alkiyama tare da tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da sauran annabawa da shahidai da siddiƙai da sauran waɗanda suka yi shahada kan ɗaukaka addinin Allah Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya zaunar da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya lafiya ya kare mu daga duk wani sharri da bala'i da yake fuskantar al'ummar musulmi a waje ko a cikin gida da kuma ko ina a duniya gaba ɗaya Allah ya taimake mu ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu ya zaunar da ƙasarmu lafiya ya inganta mana ƙasarmu da abin da yake cikin ta gaba ɗaya ya kuma inganta mana shugabanninmu ya ba mu jagoranci na kwarai wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين نمزاء ذا رجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله wannan tafsir yau dai kamar malam ya gabatar yau ne rana ta ƙarshe a wannan wata ta Ramadan saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba a takaice hmm? ba tare da ɓata lokaci ba a takaice a mun san ah, wannan wata akwai abubuwa ayyuka da aka gabatar a wannan masallaci na daga ciki shi ne aikin upgrading solar wato a karfafa batirin da ake da shi a ƙasa na solar wanda yake an nemi naira miliyan biyu da dubu ɗari da hamsin to alhamdulillah ana kikika ka wajen tara wannan kuɗi sai aka sami bayan Allah ajiya jiya sun turo da miliyan biyu su biyu bayan kuma dama an kusan kai ga gaci so saboda haka ana kan wannan gaban dama an so a shiga gaba na biyu shine abin da ya shafi kwanan masallaci rufin masallaci aikin sola da ake a sama tattaka kwanan da ake yi sai zama to kwanan ya samu illa to dama da zaran damuna ya sauka ruwa zai sauka kan wannan POP din kuma Allah da ikon shi sai kawo ruwa shekaran jiya kenan to wannan ruwa sai ya taɓa wannan har ma ruwa ya zuba a cikin masallaci to sai zama shi ma aiki ne na gaggawa saboda haka an yi estimate abubuwan da za a kashe ga baki ɗaya dubu ɗari hudu da tamanin da ɗaya alhamdulillah sai aka samu bawan Allah a wannan unguwa ta mu kuma a cikin kwamitin masallacin memba na kwamiti ya ba da wani kuɗi a ranar da aka tattauna shekaran jiya saboda haka aikin zai gudana ne bayan wancan aiki da ake gani ga can wajen kofar shiga a ofis ɗin malam wannan aiki shi kuma an yi tunanin cewa mai kuma aiki hawa saman kwano ana aikin sola ko wani aiki da sauransu a mai da su can kawai su zama rumfa za a iya ma fakin mota a wurin saboda haka aka ɗauki wancan aiki shi ma kusan aiki ne na kusan dubu ɗari hudu shi ma dai a cikin asusun na masallacin waɗanda kuka tara wannan shi ma aka ɗauka aka ci gaba da wannan aiki saboda haka ana sa rai gobe za a kammala shi a ciro wannan solar panel a mai da su can sannan kuma aikin kwanan shi ma a ci gaba da yin shi a shi kuma ba ta san tun da har an samu kuɗin shi ma ga shi nan yanzu in Allah kai mu gobe za a kawo bata da zama an samu bata guda biyu kenan ana kan haka kuma a Ifi Usman Musa shugaba sai ya kawo akwai generator babba a gidan shi wanda tunda suka aka aka tare a gidan yanzu suna kwana da generator sai ya zo yake to ya kamata a zo a janye wutan zuwa nan alhamdulillah jiya an janyo wutan ya zo nan wanda yake a masallaci ya shaida wuta tun da aka sunna shi har karfe shida da safe to wannan shi ma ci gaba ne sannan kuma bangaren masallacin mata dama sika ɗaya ne aka cire daga nan cikin masallaci aka kai can yanzu shi ma ya ba da sika guda uku za a sa musu a can duka dai suke usman musa shugaba allah ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi sannan sai ɓangaren yan intikafi su ma akwai bangaren masallacin mata har ila yau saboda masallacin akwai ayyuka da ba a karasa ba to a cikin wannan aikin akwai bangaren bayan su bayan su ba a kammala shi ba da da ya sani ya san mata a masallacin suna dan kamar rabawa ne da sauransu wajen neman bayi saboda haka yanzu insha Allah shi ma za a yi aikin bangaren bayin nasu domin ci gaba da amfani da bayin a can ba tare da mu'amala da maza ba ko kuma ma a gan san za su shiga ko za su fita sai kuma bangaren bayan masallacin gaba ɗaya saukawai ɗin shi ma dai yana da matsala saukawai na shiga duk kusan wata bayan wata biyu wata uku sai an kashe wajen dubu arba'in da wani abu shi ma dai aikin gashi nan ai itikafi sun sa shi a gaba kuma alhamdulillah aikin zai shi kusan dubu ɗari biyu da hamsin a yanzu haka sun tara dubu ɗari da biyar za a yi wannan aiki Allah ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi wannan aiki na masallaci baya karewa kamar aiki ne na gidansa, kullum maintenance kula da gida dole ne sai ka dinga kula shi ba masallaci wannan babban wuri haka saboda haka Allah ya saka mu kowa da alkhairi sannan ba tare da bata lokaci ba bari gabatar da sakatare shi ma dan gabatar da jawabai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 sauran kudurorin mu na alkhairi Allah ya dafa mana ya mana jagora sannan a gurguje kuma akwai tafiya da malam wuri a wuri ko to kenan muna mu kowa fatan alkhairi Allah ya sada mu da alkhairinsa ya sa mu ga tafsiri na shekara mai zuwa da wasu masu yawa Allah ya dace da mu baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.